sai ku zo ku jiya daga littafai na hausa littattafan Hausa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Marhaba bakalale da sake haɗuwa da mu ta cikin shirin nan namu na daga littattafan Hausa. To yanzu muna ci gaba da karanta muku littafin 'yar tsakar gida kashi na ɗaya wanda Zahara'u Baba ya kasai Mrs. Tijjani Su'aibu Ringim ta rubuta. Habibu matar Hussaini mai kilishi kofar Hausa Kefi da Muhammadu Muhusini cin da hadari suka aiko da littafin don karanta ku masu saurare. Idan masu saurare ba su manta ba a karatunmu na baya mun kwana ne inda Huela matan Ahmad ta buƙace shi da ya bata takardar saki kasancewar ya ƙaurace mata tun lokacin da ta yi wa lu'ulu duka har ta ji mata rauni. Ta naimar magana ya ce kar ki damu biro ne ban gani ba ai akwai direba sai in sa ya kai ki in ma kina tunanin dare ya yi. Ta ce bari in kawo maka biron ta miƙe cikin minti biyu ta kawo masa tana zaune tana jira ya rubuta ya bata ta karɓa ta juya ko ta kan ‘ya'yanta ba ta yi ba ta fice ba tare da sun sani ba. A nan muka tsaya muka kuma saba layar ɗorawa daga inda muka kwana, masu sauraro Assalamu alaikum Isa Abubakar Kare ke muku lale marhabun cikin shirin. Kuna iya bin mu a YouTube channel ɗinmu domin samun waɗansu shirye-shirye na mu TV da kuma Shahara TV. Ko kuma kula lube mu a sifili takwas sifili takwas biyu bakwai sifili tara bakwai sifili bakwai domin ƙarin bayani. Al'umma suna so na ware kowa, ‘yan goyin suna ji na ji suna faɗowa, ‘yan tafi suna ji na ji suna tashewa, har tsofi suna ji na ji suna yabawa, isa kare ya zo ku gyara zaman kumata mata. To madalla, Ahmad yana kallon ta fice ya bi lafiyar kujera ya yi kwanciyarsa ita kuwa tana isa gidansu ta shiga kuryar ɗakin hajiyarsu hajiyar ta yi dadda sallah kenan tana jan carbi ta ga shigowarta hankalinta ya tashi don ta san ba ta zuwan dare a hanzarce ta kammala ta ce wai da lafiya ta miƙo mata takarda ta ce ta me cikin kuka ta ce ahmad ne bani hajiya ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saki nawa ta ce oho ni ko duba ban yi ba Hajiya ta buɗe takardar ta ce, "Oh, ni ‘yan nan, ni ban iya bokon ba, bari in san me ya rubuta, to karanta min." Mami ta runtse ido ta ce, "A'a, Hajiya, sami wani ya karanta miki, ba zan iya duba wannan bakar takardar ba." Shi kuwa Ahmad da safe yana tashi bayan ‘yan aiki sun kammala aiki, ya tara su ya ce, Fiya ta same shi, ya biya su albashinsu, har da ƙari ya ce in ya dawo zai neme su. Yara kuma ya shirya su ya ce su fito, za su yi tambaya abba ina mami ya ce ta je ta yi sallama da su hajiya saboda haka ya shirya da kansa ya ja motar gidan sai mai gadi ya ce kowa ya zo karka bari ya shiga ka ce na yi tafiya babu kowa ya ja mota sai abuja gidan sista ɗinsa yar uwan alhaji sukura ya kai su ta yi murna kwarai ya gaya mata ga sunan karta yadda ta ce suna nan ya gaya mata dalili dama kuma tun suna yara tasu ta zo ɗaya saboda haka su kuma ya ce sai sun dawo zai zo ya ɗauke su ko ya aiko ya kuma karɓe wayoyinsu daga hannunsu. Hajiyar Mami kuwa tana zaune da takarda sai ga Suleiman babban ɗanta ya shigo ta ce, Yawwa, ta miƙa masa takardan ta ce, Yanzu waila ta zo nan, mijinta ne ya sake ta, ya karɓi takardan ya soma karantawa kamar haka. Ni Alhaji Ahmad Ali Ilu. na ce wa matata waila ta tafi gida ta huta har sai na neme ta. hankalin hajiya ya kwanta ta yi ajiyan zuciya ta ce alhamdulillahi ai ba saki yayi ba ni fa na san yaron nan da hankalinsa yana ta haƙuri to ke me kika yi masa nan dai ta shirya abin da zuciyarta yake so suleiman ya ce to bari in je in ji menene dalili don ba lallai ba ne ki faɗi gaskiya hajiya ta ce a'a rabu da shi ba ya ce zai neme ta ba a rabu da shi har sai ya neme ta ya zai yi da yara dole dai ya neme ta Suleiman ya ce, Hajiya, ai iyaye na gani da ‘yarsu ta koma gida, sai su bi mijin, ba sai ya zo ba, don dai a ji menene, kuma a bashi haƙuri. Hajiya ta ce, A'a, ni dai ban ce ka je ba, zan je in sami mahaifiyarsa. Suleiman ya ce, Hajiya, wannan maganar ta maza ne, ta ce, A'a, mu ma za mu iya kashe maganar. Suleiman ya shuri takalman sai ya gaba ransa yana suya da halin hajiyarsu ita kanta mami ta so a maida ita gidanta don a ranta ta ce in ka shige zaman gida ka zo da yawo ya fi ka zo da zama don da ta san ba saki ya yi ba sam ba za ta fita ba don ta san ahmad yana da haƙuri amma kuma in ya yi fushi yana da wuyar sha'ani wannan kenan kawu sufi ya shiga gidansu a gajiye ɗakinsa da ke ɓangaren 'ya'ya maza na gidansu ya shiga wanka ya fara yi ya zauna ya huta yana kwance yana hutawa ƙaninsa ya shigo ya ce, Ya yi sufi ka zo in je inna. Ya miƙe ya zura rigarsa ya shiga gidan tana zaune a tsakar gida ta ce, Ɗazu ka shigo ina sallah, ya kabaro su, ya ce, Lafiya lawallai, Ta ce, Jiya lu'ulu'u ta zo baka nan, amma ta ba da takarda a baka. Ya ce, To, tana ina. Ta ce, Gata, ta miƙa masa ya miƙe yana Allah Allah ya je ya ga wani saƙo zai samu a ɗokance so makarantawa. Kawuna, tafiya ce ta same ni ta gaggawa, wanda na yi imani addu'ar mu ce Allah ya karɓa. Kawuna, a lokacin da kake karanta wannan takarda, na tabbata tuni jirginmu ya daɗe yana keta hazo, ko kuma ya sauka, domin zamana ya koma hannun babamun tari. Babu abin da nake bukata a gurinka face addu'a. domin ita ce za ta riske ni a duk inda nake a duniya. Kawuna ina son sanar da kai, kana cikin mutanen da a duniya ba zan taɓa mantawa da su ba, domin ba zan taɓa rayuwa ba tare da ƙaunarka a raina ba, don ka so ni kuma kana tausayi na. Kana cewa ni baƙin cikin ƙuncin rayuwa da na tsinci kaina a ciki. Kawuna, gashi yanzu idanuna za su rabu da ganinka, bayan ko komai aka yi min a rayuwa da na ganka na faɗa maka shi kenan ya wuce. to yanzu da wa zan ringa shawara gashi mun yi nisa don ingilal muka tafi kawu sufi na yi misin ɗinka sai allah ya sada mu don na san za mu yi shekaru masu yawa ba tare da mun ga juna ba na gode da kulawarka a gare ni lo'allo ahmad kawu sufi ya dunkule takardar ya kuɗa yana faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil shikenan shiri na ya rushe ya miƙe ya kai mari ya kai gauro cikin ɗakinsa zuciyarsa ta cushe ya rasa inda zai sa kansa shikenan lu'u-lu'u kin tafi da farin ciki na a hankali ya sulale ya zauna ƙasan kafet sai ya tsinci kansa yana zubar da hawaye kai lallai yana matuƙar santa bai san so yana da zafi ba sai yanzu da ya ji zuciyarsa da neman rushewa ta tarwatse ya miƙe jiki babu ƙwari bai san inda ya nufa ba kawai ya tsince shi a gaban baba na sama baba na sama yana shafa kansa ya ce sufin ilimi yaya aka yi da yake in ya so raha haka yake kiran sai ya ce alhaji wa ya ce lu'ulu ta tafi ta barni alhaji ya kalle shi ya ce kai haƙuri sufi tafiyar ta wani buɗe ne daga Allah domin za ta je ta yi ilimi sosai kuma a can babu mai duka ko zaginta ko cin mutuncinta za ta yi rayuwa mai kyau alhaji ina son ta za ka yarda yin aure ta Alhaji ya yi murmushi ya ce, hmm, Ni mai zai hana sufi, ai ni zan fi kowa farin ciki, ka kwantar da hankalinka, sha Allahu zan aura maka ita. Ya miƙe yana farin ciki, saboda shi a ganinsa zai samu lawon ko zai samu ɗin kuwa? Mu je zuwa. Mami soyayyar mijinta na damunta ga kewar ‘ya'yanta ta aika ɗebo mata kayanta aka ce babu kowa a gidan ta yi kiran maɗiya wayarta a kashe ta yi ta kira ta kira wayar abba duk wayoyinsa a kashe a ranar hajiyanta ta je ta sami hajiya fati sun gaisa ta sanar da su halin da ake ciki ranta ya ɓaci jin cewar lu'u-lu'u ta bar ƙasar ta ɗauki wayarta ta kira shi a kashe ta ce ki haƙuri zan ta kiransa har a dace da kansa zai zo ya ɗauke ta kar ki damu wasa wasa sai da mami ta yi wata uku a gida duk ta rame har ƙannanta sun so raina ta duk 'yan kuɗaɗenta duk sun ƙare hankalinta ya tashi ganin duk abubuwan sun jagule ita dai bai sake ta ba amma kuma bai zo ba wannan in hutu ne ai ta hutu ta sake kiran wayarsa a kashe da kanta ta tafi gidan wanta Suleiman ta same shi akan ya je ya sami Ahmed ko alhajinsa don a ba su haƙuri ta koma ɗakinta shi ma dai ya yi kiransa amma bai same shi ba saboda haka sai ya tafi wajen alhaji ya same shi ya yi masa bayani alhaji ransa ya ɓaci ya ce ɗazu ma muna tare da shi amma in sha Allah zan neme shi za ta koma Alhaji ya kira wayarsa bai same shi ba ya aika Ibrahim gidansa aka ce baya nan duk inda Alhaji yake tunanin samunsa ba a same shi ba hatta ofis ɗinsa an je ba a same shi ba wata ranar weekend ne wanda ya daidai da watannin momi hudu ya je gida Alhaji kamar yadda ya saba Alhaji ya ce me yasa ba a samun ka a waya ya ce na sake sim ne Alhaji Alhaji ya ce to saboda me baka bani sabon layin naka ba Ya yi shiru ya ce, To, me shiga tsakaninka da matarka ne? Ya sun koyar da kai ya ce, Alhaji babu komai, cewa na yi ta je gida ta huta. Alhaji ya ce, Ina yaran? Ya ce, Suna nan lafiya. Alhaji ya ce, Ko ma dai menene ya shiga tsakaninku? Ai yanzu kunnenta ya yi laushi. Ahmad ka yi haƙuri, domin zama da mata sai haƙuri. Kowa ka gan shi da matarsa dole ne a ɗayan biyu, ko ita tana haƙuri da shi ko shi yana haƙuri da ita. saboda haka kai haƙuri ahmad ya ce to alhaji insha allahu zan je in ɗauko ta bari in shiga gidan hajiyarmu alhaji ya ce ahmad ya wajen lulu ya ce tana ta karatunta ya ce da kyau ya shiga ya samu hajiya yana zaune ita da ma'aruf autanta yana sallama ta amsa ta shigo ya gaishe ta ta amsa a mulke domin ita dama can irin 'yan mulkin nan ne ta ce wata sabon gani yaushe a gari ya ji kunya domin rabonsa da wajenta tun da huwaila ta bar gidansa baya so ya zo ta takura shi ya dawo da ita shi yasa ko da zai je gurin alhaji sai dai ya je can wajen hirarsa ya same shi ita kuwa sai ya yi wa ibrahim waya in ya je ya ba shi saƙo ya kai mata hajiya ta ce ka kyauta to ina ka kai yara wato ahmad saboda yarka kake son rabuwa da kowa kai wannan ya taka akwai tsinanniya kana nufi saboda yarka zaka rabu da ni ka tuna ni na ɗauki cikinka na haife ka na yi rainonka ka hana ni bacci saboda in ba ka da lafiya hankali na yana tashi in kasa ci in kasa sha amma duk sakamakona za ka zaɓi shegiyar yarka a kaina ma'arub ya ce haba hajiya me laifin yaya ahmad shi fa bai zaɓi yarsa a kanki ba hajiya na faɗa miki ki daina aibata yarinyar nan hajiya na sha faɗi miki yarda da ƙaddara yana cikin rukunin imani kin ta aibata ɗan adam wannan ba ɗabi'a ba ce ya miƙe yana ƙunƙuni ya fice shi kuwa ahmad bai ce mata komai ba ya dai sun koyar da kansa ƙasa ganin ma'aruf ya fita ya sa ta soma masifa wai ya ɗauki 'ya'ya kai ta can ƙasar waje in ta ɗauko abin kunya kai ta ɗaukowa bai ce komai ba ta ci gaba da cewa to yanzu ina ka kai su rafi'a ko su ma an kai wa makutar ɗin tunda na ga ya zama ubanka duk ta gama faɗanta sannan ta ce to shikenan ka je ka mai da matarka tun kafin raina ya ɓaci da kai kuma duk inda ka kai yaran nan ka dawo da su domin dai tarbiyyar 'ya'ya sai uwarsu ya miƙe ya ce to hajiya zan tafi ta ce ban ji faka ce za ka da ita ba ya ce ai duk yadda kike so hajiya haka za mu yi ni dai fata na Allah ya raba mu da ku lafiya kullum addu'a ta kenan la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahmad mutuwa kake roƙa min ta soma tafa hannu ahmad ya ce ayya hajiya ya zan ƙaunaci mutuwarki Ba ki gane abin da nake nufi ba ta ce ahmad allah ya raba mu lafiya fa kace in mutu kenan to kai in ba ka so na sauran ‘ya'yana suna ƙaunata allah ya baki haƙuri hajiya allah ya ja da ranki ta ce ehen to ko kai fa amma ka yi fatan rabuwa cikin zuciyarsa yana mamakin halayyar hajiyarsa ya tsaya daidai jujin labusto zai fito daga motarsa ya fito kenan ya ji an yi masa sallama ya juya suka haɗa ido da suleiman wan matarsa ya mika masa hannu suka gaisa suleiman ya ce alhaji ahmad na kwana biyu ina neman ka don allah ka yi haƙuri tsakanin mace da ɗa namiji sai allah ka duba darajar yaranku ka maida ita zaman ya isa haka ahmad ya yi dariya ya ce to babu komai dama gobe nake so in zo mu taho saboda haka kar ka samu damuwa gobe ina nan zuwa sun jima suna tattauna lamarin duniya daga nan suka yi sallama washe gari da misalin karfe tara na dare alhaji ahmad ya je gidan su momi ya yi sa'ar samun suleiman ya je gidan sun gaisa kafin ya shiga ciki suka gaisa da hajiya ita ma dai haƙurin ta bashi domin cewa ta yi dama zama tsakanin mata da miji sai haƙuri don allah ka ci gaba da haƙuri komai na duniya sai haƙuri shi kuwa ya ce babu komai komai ya wuce ya yi sallama ya fita momi ta gama shiri yayanta ya ce ta fito su tafi kuma ta ci gaba da yi masa biyayya akan wacce take masa kuma duk wani abin da yake so ta nuna mishi ƙaunar abin haka dai suleiman ya yi ta ba ta shawarwari ta fita ta same shi a cikin mota ta buɗa ta shiga ta zauna muryarta har harɗewa take ta ce ina ya ɗan juyo ya amsa a hankali ya bi ta da kallo ya ga ta yi duhu ta rame sai ya ji tausayinta ya kama shi ita ma a hankali ta ringa binsa da kallo ƙasa-ƙasa sai ta ga ya yi ƙiba abinsa ya yi fresh cikin ranta ta ce wato ahmad ko kewarta baya yi anya ko yana son ta bata san sadda hawaye ya zubo mata ba ya tsayar da motarsa ya samu guri suka yi parkin ya kalle ta ya ce lafiya ta ɗago idanunta tab da hawaye sai ta sake sun koyar da kai tausayinta ya kama shi ainin domin ya tsani ya ga ya mace tana kuka ya sa hannu ya goge mata ya girgiza mata kai alamar ta daina ya ce komai ya wuce min Mun yi zaman mutunci da amana washe gari suka je birnin tarayya suka ɗauko yara komai ya wuce domin ta tsayar da hankalinta waje ɗaya gidan ya yi mata babu daɗi ashe dai lulu da take jin ƙinta a ranta wata ni'ima ce a gidan don yanzu komai sai dai 'yan aiki su yi mata hatta gyaran ɗakinta da kuwa lulu ke mata uwa uba kuwa karatun alkur'ani da take koya a gurinta ya tsaya su kuwa sauran yaran ba su daina da zuwa islamiyya ba sai ta takura musu dama dama maɗiya ita kuwa rafiya ko a skul karatun bai dame ta ba don soyayya ce mai ƙarfi ta shiga tsakaninta da nawaf don kowa ya san su sun shaƙu sosai don ko a gida nawab na gidansu don ko da ya kammala makaranta amerika ya tafi yin karatu amma suna tare a waya suna son juna don mam ɗinsa har gidansu rafiya take zuwa hakan ya sa suka zama ƙawaye lulu zaune tana duba littattafanta don ba ta daɗe da dawowa daga makaranta ba tana zaune ta ji sallamar bakuwa ta amsa sai ta ga hajiya hafsa ce kawar anti dausi wacce suka taɓa zuwa gidanta la anti sanne da zuwa hajiya hafsa irin 'yan gayun na ne rantsatsu don komai nata gayu ne magana tafiya kallo ga iya ado ga kuma kyau ta zauna lulu ta kawo mata kayan motsa baki ta ce firdausi fata nan ne ta amsa mata tana ciki amma abba yana nan ta ce to ta ci gaba da duba littattafanta amma zuciyarta na tunanin wannan mata saboda ta rasa dalilin da duk sanda suka haɗu sai ta ga tana yi mata wani irin kallo wannan kallo na yi wa lu'u-lu'u ciwo amma sai ta nuna bata san tana yi ba kusan mintuna sha biyar sai ga anti ta fito da murnan ta ta tare ta oyoyo hafsa sannu da zuwa lu'u-lu'u ta fice da littattafanta ta bar musu falon suka gaisa ta ce hafsa tun yaushe kika zo ta ce na ɗan jima wannan ‘yar iyayin ne wai Abban abbanta yana nan, shi ya sa na zauna, lu'u-lu'u kenan ‘yar abba. Hafsa ta ce, kai Firdausu kun ɗauki son duniya kin ɗora wa ‘yar aminin miji? Shin ba kya tsoron mukutar ya auri yarinyar nan? Firdausi sai da ta jin ras, sannan ta ce, anya, a gaskiya mukutar na tausaya wa yarinyar nan ne, kuma ya ɗauke ta a matsayin ɗaya. Hafsa ta ce, ke da Allah ba kya ganewa, abin da nake so ki gane, yarinyar nan tana da wata irin baiwa wacce sai a tara dubban mata irin su kalilan ne wallahi kallonta kawai nayi sai in ji ina kishinta kuma ni ba ta yi min komai ba amma ke sai in ga kina son ta ta ce a ina son ta tamkar yadda nake son kaina domin kin ga ni ban haihu ba amma wallahi ji nake kamar ni na haifi lu'u-lu'u to ma ji ma gani wayan bin na tsohuwa da ranta Fidausi ta yi dariya. <laughs> Hafsa, ni wallahi na rasa me yake damun kanki. Kina da zafin kishi. Hafsa ta ce, A'a wallahi ina son Aliyu kamar raina, kuma a shirye nake da in ga bayan duk macen da ta ce tana son mijina. Fidausi ta ce, Oh, Hafsa, ki dai taka a hankali domin mugun kishi sa na dama. Hafsa ta ce, shi kenan Fidausi, ki duba ki ga yadda mijina yake, ina jinsa har cikin raina. kai ni fa zan iya kashe mace akan aliyu na firdausi ta yi murmushi ta ce, Ni kuma da ina niyyar bashi lu'ulu? Wani irin harara ta watsa mata, kina hauka ne? Tab, aiko da an kawo miki gawarta a gidan nan. Fidausi ta ce, Shikenan, mu jiri zuwa rafi, wata ran tulu zai fashe. Hafsa ta ce, A uban tulun ma ya fashe, waye asara? Ya iya fidda siga kamar shi ya rubuto, wannan waƙar tashi ce wuta ta rawar azanto inda idan yana yi baya yin kwakwanto madar mai rubutu isa za ya furto To madalla masu saurare nan muka kammala karanta muku kashi na ɗaya na littafin 'yar tsakar gida wanda Zahara'u Baba ya kasai Mrs. Tijjani Shu'aibu Ringim ta rubuta. Habiba matar Husaini mai kilishi na kofar Hausa kefi da Muhammadu Husaini cin da hadari suka aiko da littafin domin karanta ko masu saurare. Idan Allah ya kai mu ranar Talata da misalin karfe goma sha ɗaya saura kwata na safe, za mu karanta muku kashi na biyu na littafin ƙar tsakar gida. Ga masu son bibiyan shirye-shiryenmu, kada ku manta ana iya samun mu a YouTube channel nasarawar mu TV da kuma Shahara TV, ko kuma ku neme mu a lambar waya sifili takwas sifili takwas biyu bakwai sifili tara bakwai sifili bakwai domin neman ƙarin bayani. A madadin hukumar gudanarwa na gidan rediyon MBS KP a jihar Nasarawa, naku makarancin littafin Isa Abubakar Kare nake muku fatan alkhairi bi salam. Isa Abubakar Kare ne, kima ki zo ki giya, kima ka zo ka giya. sha nishaɗantarwa sai ku zo